hausawa kan ce komai nisan jifa ƙasa zai faɗi wannan batu haka yake idan aka yi dubi da abin da ya faru da tsohon baiwa shugaban najeriya bello goodluck jonathan shawara a fannin siyasa wato ahmed gulak wanda aka cire shi daga kan kujerarsa a dangane da hakan ne 'yan najeriya musamman 'yan shiyar arewa maso gabas sun soma tufa albarkacin bakinsu sunana gani adamu abin da yake tafi da ni ko kuma bayanin da ke sani lokaci ne wa mutanen najeriya farin ciki ya kuma game da shirin Ahmed Gulag da aka yi a kan mukamin dukkan abin da ya farko zai yi na nake sanance da ma yan uwan talakawan Najeriya ko kuma talakan arewacin Najeriya wanda Amir Gulag da shi ake hada abubuwa yana cin zarafin mu da tozarta mu sai abu fari bai sai ce fari ne da shi yasa na ga ya kamata in kira ka da talakawan Najeriya kowa gobe da safe ya tashi raka a biyu bayan ya yi sallah azuban sannan wa Allah godiya Amir Gulag ya baya kan kujerarsa. safe zai fitowa ya kare muradin nan ko ya kare martaban gabansa da ya sa ka ce kana munna da wannan abu da ya faru da shi ba ganin wanda ma za a nada shi ma dai kare muradin gwamnatin zai yi duk mai hankali ne ba zai karba ba yanzu ana zargin cewa ko shekaru zai karba shi ma in ya karba ya gidan jiyan inda pdp ne gaskiyar magana a na ji kana shawatan yan najeriya da su ma su gwada murnan su da su yi eh, sallah su gode wa allah ba ganin wannan abu bakin ciki zai iya faruwa da wani naka ma ba sai ahmed gulag ba zai iya samun kuma duk wanda baya tausayin talakan kasan allah zai iya jarrabansa akwai wani ma daga gombe muna addu'a sun allah sa a shirye shi to shi ahmed gulag ya wani laifi ne da aka cire shi ko kuma dai ah, da mai addu'an talakawa ne ya kama shi kawai nake gani kuma muna nan muna ta addu'a ire-iren mu duka duk wanda ke zalunta mu kasan nan Allah ba zai bar ba za mu ta addu'a to sai dai kuma duk kokarin da na domin jin ta bakin Ahmed Gulak ya ci tura na buga wayansa bai dauka ba sannan kuma na aika masa da sako shi ma nan bai bani amsa ba a wata sabuwa kuma malam gaini adamu ya shawarci iyayen 'yan matan 'yan makaranta da aka sace su da su yi zaman dishan a kofar shugaba goodluck domin ya fito musu da 'ya'yansu. akwai shawara na biyu da nake tambaya iyayen yan matan da aka ce an sace an sace in ni ne su yawa za mu yi abuja kan mu sana kofar shugaban kasa in kake musa ya hada saboda haka nuna wasu 'ya'yansu shine abin da ya kamata ya musu ne gaskiyar magana kawai a daina duk wani kame kame da sauransu. je kaman ofishin shugaban kasa ko kuma ina. Yin shugaban kasa ya kamata a tafi su je su zauna su ce neman wasu yayansu. Wannan duk kame-kame da suke yi duk su daina yin su daina masan wahala. ba ƙarya bane tana da kunne da yawa kuma tana da ido da yawa kar magana ko duk wannan wahalar da kai a cikin ta kawai gaban ƙasa zai zauna masa kawai in ma gidansa za su tare su tare ya san kawai zai nema wasu da su na gaskiyar magana to sai dai idan ba a mance ba wasu ƙungiyoyin iyayen 'yan matan sun gudanar da zanga-zanga a abuja domin ganin 'ya'yansu an fito musu da su abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya